assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis biyar ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da bakwai ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na diktor abdulazim bin badawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin littafin da ke bayani a kan sallah a inda a yau da izinin allah kai tsaye za mu tashi inda malu ya ce hal ya kudi man taraka salata amdan hatta kharaja waqtuha shin mutumin da ya bar sallah da gangar har lokacin sallan ya fita shin wannan sallan zai ramata. kina jin ana kiran sallah asuba ki har rana ta fito ba ki tashi kin yi sallan ba kina sani shin wannan sallah ta asuba bayan da kika kintsa kika gama zarafin gabanki shin zaki je zaki rama ta na ɗaya kenan kina zaune a yi azahar a yi la'asar har rana ta faɗi ba ki tashi kin yi ba shin wannan sallan za ki rama haka? haka sallan magariba da isha'i ki ƙi har sai da alfijir ya keto shin kina da daman kirama waɗannan salloli bayan fitar lokacinsu kuma da gangar ne kika bar sallolin suka fita baki yi su ba abinda za mu tattauna a cikin wannan babin kenan Jam'a ku sani sallah ko tana da matukan mahimmancin gaske wanda sallah za ta ceci duk mutumin da yake kula da ita a filin kiyama idan ya kasance sallolin farallan ki kina yin su ba tare da matsala ba kuma kina kula da sallolin filfili na yini da dare to ana sa ran za ki shiga cikin ceton sallah tun kafin a zo yin hisabi ba, sallah za ta je ta nemi allah madaukin sarki ya ba ta izini ta cece ki in harkin kula da ita haka azumi zai ce to, ga wacce take kulawa da azuminta na faralla, dukkanin yasassun abubuwan da ke gurbata azumi a ce ta tsare ta kula ta nisance su kuma ana samun tana yawaita yin azumin na filfili to a ranar lahira azumi zai zo gaban allah madaukin sarki ya nemi a ba da cetonki haka abin da ya shafi alkur'ani kina koyon karatun alkur'ani kina haddace ayoyi da surorin alkur'ani kina karantar da alkur'ani da aiki da abin da ke cikin alkur'anin alkur'ani zai cece ki a gaban allah madaukin sarki ranar gobe kiyama to kin ga yarwa ki kokari ki kula da sallah domin ita ce mahallin shahid din mu a yanzu kar ki zama daga cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki yake daura fawailul lil musallina a kansu ga suna sallan amma kuma Allah maɗaukin sarki ya ce azaba ta tabbata a kansu suwaye waɗannan masallatan da azaba take tabbata a kansu Allah ya ce alladhina hum an salatihim sahun su ne waɗanda suke wasa da sakaci da sallar ƙiri-ƙiri lokacin sallah zai sai ki tsiri wai lokacin ne za ki shiga wanka lokacin za ki tsiri wai za ki girki lokacin za ki tsiri daka lokacin ƙawaye za su zo maki wai kina tattaunawa da su su ƙawayen 'yan mishan ne da ba za a tsaye da tattaunawan a yi addini ba wannan yana daga cikin kwarakwaran da kuke yi to ko ba ma tsalla ba a ce yau alhamis ko yau juma'a muna karatu a nan sai kika yi baki sai ki ce bakin ko zo mu je darar hadis in an taso sai mu ci gaba da ganawa amma saboda lalacewa sai ta zamanta wata na kula da baki ba amfana ba su ba su amfana ba to mafi ma bayyanar da asara karara shine lokacin sallah sai ya wuce wai kina nan wai kina ganawa da waɗanda suka zo maki ziyara ta akwai haɗari a cikin rayuwanki ki hankali ta ki kina sallah kuma a je lahira hotonki ɗaya da wanda baya sallah Allah madaukin sarki kiyaye mu hal yaqdi man taraka as-salata amdan hatta kharaja ha. shin wanda ya bar sallah da gangar har lokacin sallan nan ya fita zai sake ko zai rama ko zai ranka wannan sallar ku kalli girman jihadi amma allah madaukin sarki ce idan aka samu natsuwa kura talafa faqimus salata ku yi sallah yanda take domin a baya allah madaukin sarki ya bayyana ma sojoji sanda suke ɗauki ba daɗi da kafirai a fagen fama to duk halin da suke ciki su sallah haka nan ana gudu ne kana bi ne ko ana dinka? kana kan abin hawa ne ko ko tafi a ƙasa kake shin za ka iya ruku'u da sujada ko ko ima'i mutum zai yi allah madaukin sarki dai ya ce sai mutum ya salla a haka kalli sayyidina umar ɗan khattab lokacin da aka soke shi yana cikin jini jini ya tsiyaye a jikin shi ya galabaita ta yayi yaushe. ajali kawai ake jira mala'ikan mutuwa ya zo ya tsoron ran shi aka zo aka ce ya khalifa ya khalifatul musulmin ya ce yanzu ba khalifa ni kyau yanzu ne umar suka ce lokacin sallah ya yi ya ce gaskiya ne babu rabo ga dun musulmin da dun mutumin da aka same shi yana wasa da sallah bai da rabo duniya da lahira umar nan ne sanda yake raye ya rubuta wasiƙa ya aika ma ma'aikatan shi na gwamnati tun daga kan gwamnoni da 'yan majalisun shi cewa kowa ya kula da sallah domin idan kuka kula da sallah malam da muka danka muku na aikin gwamnati ma za ku kula da shi amma muddin kuka yi wasa da sallah abin da bai kai daraja da martaban sallah ba shi ya fi sauƙi ku tozarta shi yanzu idan ya zama ɗan aikin gidanki ya zama yana wasa da sallah kin ga wannan aikin da yake bashi na shara na wanke wanke na tuka mota yanke fulawa gadi sai ya tozartar da wannan cin da ya tozartar da haƙƙin wanda ya yi shi me yasa ke ganin shi wa gabanni a yau ana zargin su da cin amana da sama da faɗi da handama da babakere da dukiyan 'yan kasa ku je ku bincike su ba kowanne ne ke kulawa da sallah ba saboda sallah na ɗiga imani a cikin zuciya tana haska fitilla ga duk zuciyan da ke kula da sallah duk waɗannan abubuwan da ake zargin suna yi sallah za ta sa su bari amma mutum na sakaci da sallah sai duhu sai ya shiga zuciyar nashi za ki ga ma'aikaciya tana cewa ai ita ba za ta yi sallah ofis ba sai ta koma gida sai ga tana hada sallah kin zama tariku salati kin shiga uku sai ki saka da duma a cikin jaka lokacin sallah na yake alola ki zo ki samu gefen kujeranki da teburinki ki kabbarta sallanki ke sallanki ba wanda ya hana haka za a gama tan aure a gida wai tana gyaran ɗaki tana shara tana dafa abinci har lokacin sallah ya zo ya wuce ina gaya muku wannan akwai hadari a rayuwar duwacce ta samu kanta a haka saboda ki mutu za ki je lahira Allah madaukin sarki zai ce abin da ya umarce ki da yi baki ba domin yana cewa ma khalaktul jinna wal insa illa liya abudu ban halicci mutum da aljamba sai don kaɗe su bauta mu kuma za ku yi da ni Allah maɗaukakin sarki ya yi annabi mafi tausayin duk wani halitta yake amma yake cewa kiris ya rage ya sa a kira sallah a yi kama ya ba wani ɗanin limancin ya ce jagoranci sallah ya ɗibi zaba ga zaratan samari shi ko annabi ya bi gida gidan waɗanda ba su fito sallah cikin jam'i ba ya ƙona gidajen ko da kofa a ce suna yin tsallacin gidan amma ba su zo jam'i bai kona gidan ta ga ke kina ji ana tsallon jam'i kake shafa ma irin ki toka ke pimpiris in kina jin damuwa da kunci a ranki ko to kake zargi kowa kake zargi komi zargi kanki tsakaninki da Allah ya alakan tauhidinki da mahalicinki tauhidi ne mai kyau koko kina hada da shirka to Allah ba zai taɓa barin ki zauna lafiya ba sai ki rika samun damuwa da kunci a ranki na biyu ki binciki sallanki duk yanda kika tsara ki ji daɗin rayuwa duk yanda kike son rayuwa taimaki sauƙi da sassauci muddin kina wasa da sallah sai Allah madaukin sarki ya kuntata rayuwanki shi sa mu tattar gaba ɗaya mu ji tsoron Allah akan abubuwan da muke yi wanda ba daidai ba mu koma mu kula da sallah mu ba ta lokacin mu ɗari bisa ɗari ya zama kina da kan gado da lissafin abubuwan da kike yi in ba kya wannan to akwai ran da gari zai waye ki a ran da aka ce an naɗe ki cikin likafani an ɗauke ki an haƙa ƙasa an saka ki an mai da ƙasa an rufe wallahi al'azim kin ga mahaifinki da mahaifinki ƙanninki da yayyinki mijinki da 'ya'yanki ƙawayenki da abokan zama ba wanda zai tsaya ya taya kewa na minti biyar bayan binne ki wallahi har mu malamanki Allah Allah muke a gama a maki addan minti uku ai gaba kawai haka yake duk wanda ya ce ana zama a yi addu'a kamar yadda magabata suke yi kamar a yanka raƙumi a feɗa raƙumin a rabar da naman shi to wallahi da ake wannan zamanin annabi da sahabbai amma yanzu ƙwaya-ƙwaya nan da nan nan da nan a baki waje a baki waje in kin yi abin arziki ki sha yabo in natsiya Kai ki ci tuka kada kina wasa da sallah an gaya miki Allah madaukin sarki ya halice ki ne ki cike sha to ai jikin sha abin da zai biyo ba za ki teba ne ki mace kabari shi karba ki riɓe tsotsa ta sharba mawaƙi da kan shi ce yanzu me fi kyau ki zaɓa sai ce in ba farali da nafila ba Salonin farla da sallolin nafilfili in kika tsara wannan shine Allah Maɗaukin sarki barik ala awsal shirwil mumazzai wannan gabban wannan gaɓoɓin da za a shimfiɗa shi a cikin kabari sai Allah ya sa mai albarka sai ga duk waɗannan abubuwan da ake hange ana ganin ai wancan ta mutu yanzu tsutsotsi sun cinye naman ƙasa ya ragargaza cikin, Allah ba za ki ba yadda kike haka za ki zauna ga ni'ima laila na har idan lokacin sallah za ta yi sai sallah za ta ɗinki a suranta ta da sura na kyakkyawan yaro matashi ya zo ta da ke yana taya ki hira da ɗebe maki kewa ina da ma a ce kina yin sallan na filfili haka waɗannan na su ma za a suranta su za su zo lokacin la'asar na yi sai la'asar ta zo sai wannan su tafi magarba na yi haka isha ya haka haka mun fahimci wannan ne ana cewa kiyama ta yi sai ki riga tambayan har lokaci ya yi ai yanzu na kika ɗan kishin gida ke ɗan huta ya za a ce lokaci ya yi ma kina wasa da sallah wannan ke sa kuma idan shaɗanin aljani ya shige jikinki ko sai ki yi ki yi ki yi wannan shaɗanin aljanin ya baki ko asirin ya rabu da ke wallahi ki rasa yadda za ki abubuwan duniya sai ta damun ki. a yi maganin a yi rukuyan a yi duk abin da za a yi aljani yana nan ya yi ƙabe-ƙabe a kanki wannan da yana daga ciki wasa da sakaci da sallah saboda idan kina sallah kan lokaci musamman Allah ya taimake kina bin jam'i kina yin zikirorin da ake bayan salloli kina na kina karatun alkur'ani in duk shedanin aljanin garin nan suna kanki duk za su gudu Allah ya ba ko ɗaya da zai tsaya saboda wannan ibadan da kike babbaka su kike yi kina saka cikin ta ci da damuwa suna samun kan cikin bala'i ne ji suke kamar ana ɗoɗana masu wutan dalma ce ba za su iya zama ba gudu za su amma ke kenan kullum aljanin yau daban na gobe daban a bakin kina wasa da sallah ne shi yasa kun san Allah ku rike sallah sai Allah madaukin sarki ya sa albarka hatta a rayuwar ƴaƴanku gabayin Allah na garda da suka gabata Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim himme khalfun abin farko da Allah ya fara magana sai ce a ba'us salata sallah suka fara tozartawa sai ce ba'us shahawat ma ma'anar shahawat abin da ranke yake so wanki ne guga ne shara ne girki ne tarerayen baki ne kula da ɗani duk waɗannan shahawat ne gano wannan kyau da suka bi wannan sha'awan sai ta haifar masu da sakaci da sallah sai Allah ce fasofa yalqauna gayya da sannu wutan gayya na nan najiransu ba da za su mutu ba da sannu da sannu za su lahira to ko da sannu da sannu Allah zai saka su a cikin wutan gayya yar mai daraja ki kalli kanki ki auna kanki wallahi alazim ki sha mamaki duk abin da kike sallah ya zama shine mataki na farko abinda za ki sa ki ba shi kulawa ɗari bisa ɗari a kan shi in kin san kin kai ziyara za ki bar gidan da kika kai ziyara kafin ki isa gida lokacin sallah zai iya fita tsaya ke sallah sannan ki fito ko kuma ki rage lokacin ziyaran ki dawo da wuri yana daga abin da ke sa mazajenku suke kyaman su ba ku daman ku je unguwa zai ce ki dawo kafin a azahar sai ana azar za ki dawo to gobe za ki tambaya ba za ki ba sai ce ba za ki ba sai ki ce a har kin cikin manta kun gano wannan kin je ran nan kin manta kin saba dokan da yace kake kai lokaci kaza ke kai ko to shine kike biya yanzu ai ba sai ya ce ki je za ki je ba kun ko ke ya ce sai ki saci fage ki ta yi haka ne kun san ranar kiyama za ta da barayi iri-iri akwai masu satan fita kun gano wannan da ke ku akwai masu satan ne kudi akwai masu satan awaki da tumaki to kira ta da ke a cikin barayi masu satan ne fita zan koji kunya a ce ranar tashin alkiyama muna can inuwa al'arshi da izinin Allah mala'iku sun biyo ki da gudu ana barawo ne a ce mai ta sata a ce ta sace fita <laughs> Allah shi kyauta wala kake haka Allah madauki sarki maku albarka kun ga sallah don Allah kowace ta kula da sallah nan kuma ƴaƴanku ku ku saba masu da sallah ni wannan magana ina fada ina fada na rasa wai kama ku zan ina dukan ku in ce ku yi in zaki sallah jan ƴaƴanki ki masu limanci ki rika nuna masu yadda ake sallan nan idan sun fara girma nuna masu zuwa masallaci da yadda za su natso tsojen yin sallah yanzu akwai yara a masallacin nan Allah kowa so yake ma su zauna kusa da shi saboda sun iya sallah kuma suna da natsuwa ni a raina kullum ina cewa uwarsu ta koya musu akwai yaran da duk wanda suka tsaya kusa da zaga an fara mashi in kai man wasa me faru ba ruwan kawai jefo mana su aka su kuma yaran da yake son addini Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala ibn hazm mala yace babban malami ibn hazmin zahiri allah madaukakin sarki ya ji ganshi ya faɗi fil a cikin littafin al-muhalla ibn hazmin jama'a ya sha wahalan malamai a zamanin shi ibn hazmin ɗan boko ne baban shi kuma sarki ne ya taso kawai shi ɗan boko ne ba abin da ya dame shi da hidiman ilimi na addini amma ya yi karatun zamani a wancan lokacin ina gaya muku wajen ɗaruruwan shekaru ne da suka gabata wata rana dalili ya sa za a yi taro a masallaci sai ya shigo wajen taron yana shigowa sai ne moji ya zauna sai malamai suka taka mai tsawa suka ce don kana takama obanka sarki ne za ka shigo ta shiga yana fila an gaya maka an shigo masallaci ana zamani shikenan ya miƙe ya kabbata nafila raka biyu yayi wani dalili a wani lokaci yasa za a yi sallan jana'iza to ana jira a kintsa gawan malamai suna cikin masallaci da sauran sarakuna shi ma sai ya shigo yana shigowa sai ya kabbarta sallah na nafila kun san dama an gaya mai ba a zama yana gama suka ce ba ga maka ana nafila irin wannan lokacin an ce ku karatu kun je kun zauna kaza sai mai kaza kaza sai shi ran nan na shigo ban yi ba kun ce in yi yau na shigo na yi kun ce don me na yi kun jahili ana me kwallo da shi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ai ka dinga jin ce ce ku ce kenan har ka zo mutuwa ce ce ku can malamai ya dawo ma cikin tunanin ka kasa cika da imani in dai mutum ba zai nemi ilimi ba jira yake yarka jin gulman makin malamai sai ce a nuna mai malamin da ya fi kowa sanin ilimin hadisi a garin malamin da ya fi kowa sanin ilimin fikihu malamin da ya fi kowa kaza aka nunnuna mashi ya je zauna ya karatu a lokacin ya kai shekara arba'in a duniya ibn al-hazimin sai da ya waye gari dukkanin malaman da ke andalus a wancan lokaci sai da ya sa bakinsu suka shiru. abubakar ibn al-arabi mai littafin al-awasin min al-qawasin mai sharhin tirmidhi ardil Ahawazi wanda ya ta sharhi mai suna alkabsu da sauran littafai babban malamin malikiya ya taba zuwa ya samo nuskha copy na littafin sanin tirmidhi da ya zo da shi garin cewa ya ɓoye kada aliyu ya gani ibn hazmi ya ce bai ma ga wannan littafin ba ya buwaye mu a gari ina ga in ya ga littafin nan to kun ga ina son haskaka muku a waye gari a ce manyan malaman malikiya irin su baji irin su abubakar ibn al ibn hazmin ya buwaye saboda shi na bin mazabin zahiriya ne kawai zahiran abu na sha kawo muku misali annabi ya ce la ya bulan na ahadukun filma idda'im alladhi la ya jari sun maye ta sulufihi kada ɗaya daga cikin ku ya tsari a ruwan da ke tsaye waje ɗaya wanda baya gudana sannan ya shiga ciki ya ce zai wanka ibn Hazmin ya ce abin da aka hana shine kar mutum ya tsuguna ko ya tsaya tsaye ya fi tsarin kai tsaye yana shiga cikin ruwan amma ka gada zai koma gefe ya sa wani dan kofi ko gongoni ko buta ko koko ya fi tsarin shi a gefe sai zo sai ya zuba daga baya ya ce kaga bai saba ma annabi ba kun gane wannan da kyau ko zahiriyanci kenan to san da ya rubuta littafin shi na farko mai suna mujalla malaman da suka karanta suka gani sai suka ga ya saba mazhabobinsu sai suka kai kukan shi wajen sarki sai sarki ce a kwaci aka ja kwace littafin aka ɓoye shi ne ce kun yi banza da ka na haddace abuna kafin rubuta na haddace sai ya zauna sai ya ƙara maimaita littafin shi ne ya ƙara sharhi da haskaka bayanai a cikin wancan in farko ne amma rubutu na biyu sai ya shi mujalladi goma sha biyu shi ne almuhalla bil ga ta nan kwanci a baya nan mujalladi goma sha biyu muhalla na ibn hazmi na zahiri to a ciki ne za mu rabota da wannan alkhairin kun fahimci wannan da kyau ku kun ga duk irin waɗannan bayanan ina gaya muku network ɗin shi a najeriya ya tsinki network ɗin ya tsinki saboda babu fadilatul allamatul muhaddis abu abdurrahman muhammad awwal adam albani alaihi rahmatullah billahi al'adim duk littafin da malam ya daga zai jawabi a kan shi sai ku ɗauka ɗan shi ne ya rubuta da mai littafin da masu taƙiƙi da masu sharhi da matsaba'a da komi ya sani ai ya ishe ku kuje ku samu karatun a kamal jana'iz wa da ohawan can na farko da aka yi cikaji kusan shekara 20 je inda yake falle falle da bayanai irin wannan ko kafin littafin ibana an usulul diyana ko bayanu wujubil hijrat alal ibad wujubin nasbil imam wa iqamatul jihad ko kuma tafsirin shi na aljami li ahkamil qur'an na al-imam al-qurtubi ina gaya muku na dauri na tintala talabifo kun gano wannan da kyau ku je ku ci banda yanzu ku ji ya malam yake wata irin baiwa ce Allah madaukin sarki kawai ya aji shi yasa babban malami Isa Alfantami a tafsirin shi na bana sai da ya fitar da wasu nukuta guda bakwai ya ce inda albani ya sha bamban da duk malaman najeriya kun gano wannan ya ce ya yi gaba biye suke kawai shi yasa mala albani rahama ce da allah maɗaukin sarki ma duniya a wannan lokacin sheik ali adam mai sharhin sahihu muslim da sunanin nasa'i na sa'ifa mujalladi 24 yayi sharhinta muslim ko jan 40 da wani abu ne da alhaji murtala suka do a wannan aikin hajji ya tambaye shi aina sheikh ya ce ai an kashe malam sai fashe da kuka ya ce yanzu ina sharhin tirmidhi na kai mujalladi na 20 ya ce malam ne ban shawara ya ce in yi sai alhaji ya ce to ai ma malam yana gaya mana in ya zo yana maka tambo ya ce allah da shi kulkulkul bari ya ce mutum iri na bai kai karantar da kan malam albani ba ya ce malami ne bai ma'anar kalima ya ce malam albani in muka zauna sai dai mai munazara al'ilmiya ya gaya min abin da ban taba sani ba ilimi ya man tambihi in gyara wani abin mai tambihi wani lokaci in kara ya ce abin da muke zaune da shi kenan abin da ke alakan shi da su ala kenan amma malam albani sau tawalu'u in yi zo sai ya rika cewa malaman shi kun wannan ya sa ta samun matsaloli da malaman kasar nan saboda annabi ya ce ka ji tsoka dausa sama malamin da ya fito tsakankanin wa kankanin jahilai da waɗanda suka yi makansu na ɗan malanta zai ta wahala ne Allah ka gafarta mala albani ibn hazmin ya faɗi wannan magana a jizi na biyu shafi na 235 ina da yaƙini in za a shekara ana ma'ahadus sunna bayani kan mala albani ba za su gaji ba zuciyarsu zai so yana ne yana so kun gano wannan da kyau ku Allah al'azim a ran da za a kashe shi sai da irin wannan magana ya ce ba za mu bari a cutar da addini da al'ummanmu da yankinmu ba ya ce koma gidan yari ya ce tabbas zan koma gidan yari ko kuma su yi abin da ya wuce gidan yari shine su kashe ni ce amma Allah ba zan bari ba ashe a lokacin ana yarga mashi awoyi ne ashe sun gama tsara yadda za su kashe shi sun kashe albani haba jahili ne ke mutuwa murus aljahilu na mauta kabla mautihimu jahili ne mushi kafin mutuwan shi matarsu amma wal alimu na wa'in in matu fa a haya'u ko sun mutu suna nan yanzu malam jabar kashe shi suka yi eh gangan jikin da Allah madaukin sarki muna sa suna can ana ni'imtar da su ta amma fa addinin da element ga shi ne da kasan suna rayu mun gano wannan da kyau ko la gafarta musu ya ce inna la ta'ala ji alali kulli salatin faradan ga abun mamaki ibn hazim ne yau shekaran shi nawa da rasuwa amma kun ga an ɗauko maganar shi yau ana fadanta ibn hazim bai taɓa zuwa Najeriya ba ballantana ya sauka jihar Kaduna ballantana ce ya zo Zaria ballantana ya zo ma gumi ko da ya zo ma in yi magana mafi yawancin mu ba za mu san me yake faɗi ba Mun gano wannan da kyau amma ku ji maganin da ya rubuta cewa inna allaha ta'ala lalle Allah maɗaukin sarki ja'ala alali, kulli salatin fardin ya sanya mu kowace sallah na farilla waqatan mahdudat tarafain lokaci da aka iyakance mata gefa biyu gefen farko shine lokaci na muhtari gefe na biyu shi lokaci na laluri ai mun yi bayanin laluri da muhtari a baya ko to Allah ya sanya mu sallah kowane kowace sallah irin wannan ka'ida da wannan sharad kowace sallah yadkhulu fi hinin mahadudin sallan tana shiga a lokaci da aka iyakance na musamman wa yabtulu fi waqtin mahadudin sannan in wannan lokaci kuma na biyu ya cika lokacin wancan halaccin yin sallah fa ya wuce ya ƙare to sai dai mutum ko ya nemi lokacin da zai fala farka baina man sallaha qabla waqtiha malai ce babu bambanci tsakanin wanda ya sallah kafin lokacinta yanzu don Allah duk wanda ya miƙe sallar isha'i yanzu tayi eh to sai malai ce babu bambanci tsakanin man sallaha qabla waqtiha wanda ya sallah kafin lokacinta wa baina man sallaha ba'da waqtiha da kuma wanda ya salla bayan lokacinta ina fatan kun gano wannan da kyau wanda ya salla kafin lokaci da wanda ya salla bayan mai lokaci da sun yi mai yanzu wanda ya sallan isha'i yanzu ta yi to wanda ya salla asuba yanzu fa ta yi abinda yake sai gamo kenan mala ya ce anna kilaihi ma salla fi gairul waqti sau da wanda ya salla kafin lokaci da wanda ya salla bayan lokaci su duka sun yi salla ba a lokacin da aka ce a sallan ba ina fatan mun gano wannan da kyau wa aidan fa innal qada'a ijabu shar'in mala yake cewa ku sani kun ga rama salla to abu ne wanda shari'a ta wajabta ma kowa yayi wa shar'u la yajuzu li ghayri ta'ala tsara shari'a ko da za a bi bai halatta wani Allah ya tsara ba kun gano wannan kyau ko mali ce wa shar'u la yajuzu li ala lisanin rasulihi kuma in dai ba harshen annabi ne aka zo da tsarin ibada ko shari'a ba to ba za a karba ba walau kana alqada'u wajiban da rama sallah da aka batta da gangar wajibi ne alal amidi ga wanda ya bar sallah da gangar mun gano wannan da kyau ko da tarki sala hatta ya kurji waqtuha wanda ya bar sallah da gangar har lokacin ta fita lama aghfala Allah ta'ala wala rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zalika da Allah da annabi basu ga sarrafkana kan haka a ce rama sallah lokacin ta ya fita shari'a ta yadda mutum ya rama kuma ya bar sallan da gangar to da Allah da annabi dubba su gafala akan haka ba wala nasiyahu da basu manta ba sai sun yi bayani ba inda cikin Qur'ani Allah ya ce mutumin da ya bar sallah da gangar har lokacin ta ya fita yayi ko annabacin hadisi ba wannan hadisin a duniya ina fatan mun gane wannan wala ta'ammada i'anatana bi tarki bayanihi kuma Allah da annabi ba za su yi da gangar su wahalar da mu su ƙi mana bayanin yadda za mu gudanar da tsarin sallan da muke sakaci ta fita da gangar lokacin ta ba wa ma kana rabbuka nasiya sai malai iktibasi da wannan aya cewa lalle ubangijinka ba mai mantuwa ba ne aya ta hudu cikin suratul maryam wa kulli shari'atin lam hal qur'an, ma lai ce kunga ga duk shari'an da qur'ani bai zo da wannan shari'an ba wasunna kuma sunnar annabi bata zo da wannan shari'an ba fahiya batilun wannan shari'an ta zama shirme ba daidai bane ne ka ba daidai bane suna fatan mun gano wannan da kyau shi sa ku ji tsoron Allah akan ababen da ake zuwa da shi na shari'a mutane su bari in ai shari'a ba zo da abu ku kekira abu ku kawo yanzu misali jiya ina Kaduna wani yake min wata tambaya Allah ya ta malam ai mun samu kuɗi kaza na ce ta yaya sai ce wai tara suke sa ɗalibai kun gano wannan da kyau duk wanda ya latti ko ya surutu ko ya kaza sai a ce to zai bada kaza na ce wannan dariba maliya ce haramun ya musulunci ibada na gaba ibada na dukiya ibada na duka ko wani abin da ya shafi wannan allah da annabi kaɗai suke da iko a kan haka yanzu idan mutum yi zina bai taba aure ba bulala nawa ka ce a mashi bulala ɗari idan wani ce ɗari da goma ya ƙara ya yi ƙarya wannan sai an mai da bulalar ruta a ɗaure shekara ɗaya in aka ɗaure shekara ɗaya kwana ɗaya an samu matsala haka dukiyar da za a cire mazaka <clears throat> duk wanda ya ƙara ko zo da wani sharaɗe ce musulmi kawo ba wai sadaka ko kyauta ko taimako ko agaji ba akwai matsala wannan in aka sa ibada na dole na kuɗi ba wanda ke wannan sai Allah kaɗai kun gano wannan da kyau ku amma fa yana gaya man zuwa yanzu sun tara kuɗi ya kai miliyan tara a irin haka to mala ya zami da wannan ce kuma ya da masu dabunsu sosai ko in musulmi bai yafi maka wannan ba annabi ya ce inna amwalakum wa aradukum wa dima'ukum alaikum haramun ba ka ce ba Ya ce ka hurmati kuma haza fi kuma haza ko fi kuma haza hankalin shi a tashi yana ta kira na awa ne banza da shi iyakan abin da na sani kenan na faɗi to haka za ga mutum ya zo ya bar sallah da gangar lokacin ta ya wuce to malam ni ne dai wallahi na dan wani abubuwa sai ban samu daman yin sallah ba to ya zai sai ce dai ka karanta muhalla ibn hazmin ya kawo cewa ba a rama sallan da lokacin ta ya fita da gangar don zai ya za a yi sai a ce jira kake ka mutun Allah bai yafi maka bai sa ka a wuta ya za a yi da wannan sallan tuba za ka ta yi to malam in ne fa za ka je ka gaya ma Allah dalilin yinta koko sau da ba a santa ba yi wani abu ne ka kirkiran makanka kai sanda Allah yake so ya gaya maka inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kai ba mumini bane kai shidani ne duk wanda zai ji kiran sallah bai watsar da abin da yake yi ba ya kintsa ya zo ya sallah kan lokaci ya ƙi wannan shaɗani ne kuna gano wannan komi mutum ya bari kuma annabi yake cewa yana daga cikin sunanul huda a salata fil jama'a sallah cikin jama'a yana daga cikin bala'i mutum ya keɓe bai sallah cikin jama'a kuma kanku fada kuma kuma 'ya'yanku da mazajenku tambihi akan lalle lalla rika yin sallah cikin jama'a Allah ya tsare mana imanin mu to malai ce al-awqatul lati nuhiya as salati fiha a wannan gaba za mu tattauna lokuta wanda a irin waɗannan lokuta to an hana yin sallah a cikinsu kun fahimci wannan da kyau ko an uqbatu bin amirin radiyallahu anhu qala daga uku wata ɗan amiyar Allah ya kara mashi yadda ya ce lasu sa'atin ya ce lokuta uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yan hana an nusalli fihim annabi ya hana min sallah a cikinsu wa an nukabbira fihin na mautana kuma an hana mu binne gawa a lokacin gano ina yawan faɗin irin wannan jama'a bayan da za a yi mutane su ce ni ne limaminsu to kenan ni ne zan gaya masu inda su harkar addininsu in ne yadda da wannan na sa son zuciya ko ra'ayi ni ke hallaka kaina to da akwai ranar da za a bincike na amanar da suka ban ko amanin da ya hau kaina ko na ɗauka ko ban ɗauka mutum zai kwanta zai rasu sai za a ce an sa lokaci kaza za a yi mai sallah sai in aika gidan ce ba a wannan lokacin za a yi ba sun ce sai lokaci kaza za a haƙura a zo abin lokacin da na can amma kuma an dinga cece ku ce kenan wannan irin musulmi ne limamin kuke zagi malamin kuke zagi in an matsa da magana sai ce a lokacin da kuka ce ai sallan ne annabi ya hana sallah a wannan lokacin annabi ya hana binne gawa a irin wannan lokacin sau da ya tabbata ɗaya daga cikin lokutan annabi ce lokacin ne shedanin aljanu suke ma rana sujjada suke bauta mata saboda aka Allah na fushi a wannan lokacin ba za su gawa kabari a lokacin ba ɗaya lokacin kuma a daidai lokacin ake iza wutan jahannama take ƙara ruruwa ba za mu binni gawonmu a lokacin da ake iza jahannama ba kun gano wannan da ke ku annabi ya hana da sai ce alagawa ta malam mai dalilin haka mun fahimci wannan amma mutane sai su kiyarda akwai lokacin da ɗaya daga cikin dattawan unguwan nan Allah ya mata rasuwa uwa mu ne muka je makabarta a daidai lokacin sai muka yi kicibir kuma akwai ɗaya daga cikin malamai alarammomin garin nan ya rasu ko mahaifin ɗaya daga cikin abokanmu ne ko malaman masu wazi a ƙasan nan baki da aka zo ikon Allah shi wancan alaramma dattijin ubanmu amma fala abin mamaki ba a zo ma haka kabarin shi ba din najeriya ta hada an zo mai sallah abin mamaki mu ko mun mun aika an haka kabari muna zuwa makabarta ina kabarin mala aka ce ai ba haka ba sai aka cirko cirko mu sun zo mun zo amma in aka auna mu da su da mu to mu ba mu ce daya bisa 300 su ba mana in ni kaɗai na je wajen to su ɗari uku suka rako ba wannan bawan Allah sai na tsaya sai na auna wannan dattijo wanda muka kawo muna da buƙatan addu'a da yawa kun gano wannan sai na ce alagaba ta malam lokacin shugaban majalisar malamai na ƙasa ne mata sallah na izala iya ma shi wancan alaran namu sallah sai na ce ai a sa mala a cikin kabari in ji daɗin wannan abu aka sa mala a cikin kabari aka komi suke addu'a suka ce dama wannan gidan nashi ne ba na ta bane duk yanda kuka nemi ku sa ta wallahi Allah ba zai ba ku dama ba aka ce a haƙa ta, sai da aka gama komi fa mala ya ce ba wanda zai je konan da can har da shi aka tsaya sai da aka haka kabari na musulunci sosai aka ɗauke ta aka sa ta aka tsaya wannan dinjimin jama'a aka yi mata addu'a aka yi fatan alheri aka yi masu kyau ha gama muka dawo amma ina dawa sai aka ce da uwar shi ce ta mutu ba zai je ya ɗauki kabarinta ya ba wani ba amma da yake uwar wani ne kaga ya ɗauki kabarin ya ba wani kun gano wannan da kyau wallahi lafi ikon Allah su wanda aka je a haɗa mu faɗa da su da aka je sai ya ce aini mai shago ya mun komi ya ce ina wajen ya ce ni da ya mutunta mu kuma ka kalli irin wannan wai kokari yake sai an ce dai mun yi laifi sai an ce dai abin da muka yi ba mu kyauta ba irin wannan ne abu zai faru fa sanda ake iza jahannama sai a zo a ce ai sallah a lokacin sai in ce a'a a bari sanda Allah ke fushi ana marana sujjada a ce sai in ce a bari wai kyari da muzo mutane sai su ki bari sake sai muzo mun yi baki da mutane ko ku duk mutuwa sai na buɗe littafi ne ta jawabi kuna gane wannan da kyau su abin da suke so a rabu da mutane kowa ya abin da yake so wallahi al'adim in dai ni zan fada a jiko kuma ni zan yi sallan ku wallahi ba za a yi ba sai abin da ta ce yana kanke na abubuwa komi ya maida na shi ni ba abin da na maida nawa amma dai Allah ne ya ce in faɗa kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wama kuntum tadrisun shikenan zamu tarbiya mutane akan haka in na gama gaya maka addini ka zauna ka jira in zan zo kobar gidanka in ce ban yi cefa ne ba kakka ban haka insha Allah wannan ba zan yi wannan ba har ran da za ku kai na ƙasa gano wannan da ke ku hala albani ya yi tarbiyyar mu ya ce yaro nemi kudin abin siye nemi kudi tun abin siye bai zo ba yake na mutum sai zauna lafiya Allah ya sa mu dace to kun ji lokaci guda uku da aka hana ku na tsaya ne ku wannan magana ne saboda kuma in aka ce ai marmaza a fitar da gawa ce a'a sai a ce ana ta surutu a cikin gida wani lokaci zan shiga cikin gida ce ni ne na ce sai kuma a tsit a shaida ma duk maganganun na me wala na rashin gamo ne sun ce ni ne nishan a ta alaga watan al'ai shi kenan ai shi kenan ko kuma a ce an yi rasuwa sai ce ba za a yi sallah yanzu ba kuma ko ba lokacin ba ne sai ce a bari sai da azar ko da la'asar a kawo gawon masallaci abinda nake hange na auna mutanen da suke wajen ba su wuce mutum hamsin ba kuma lokacin da za mu yi sallah azar bai wuce minti talatin ko minti arba'in ba sai ce a ɗauko gawa a kawo masallaci sanda muke da mutum ɗari biyar don allah wanda ya fi shi wanda yake cewa ayi aya aya aya ayi a tafi ayi a tafi ko sa yake je neman kudi fa mu kuma wannan da ya rasu ko wata ta rasu so muke Allah ya gafarta mata shine fatan mai shine fatan mu shi yasa ana cewa wani ya rasu sai mu ta aika da text mu ta aika mu ta yin waya muna gaya ma mu malame masu karantarwa cewa turo mutane dan gayyata yawa inda za a yi sallah Allah madaukakin sarki ya gafarta ma wannan bawa nashi Allah ka samu dace ya ce lokaci guda uku annabi ya hana mu mai tsalla cikinsu ko kuma binne gawakinmu ya ce hina tattalo shamsu ba zigatan lokacin da rana take bullowa da safa nan hatta tartafi'a har rana ta ɗaga kun gano wannan sanda rana take bullowa da safe an hana sallah lokacin har ta ɗaga wa hina ya ƙumu ƙa'imin zahira da lokacin da rana take tsayuwa tsakiyar sama irin sha biyu ko sha ɗaya sha biyu na kunga wannan lokacin annabi ya hana sallan gawa sallan nafila binne gawa a wannan lokacin hatta ta mila shamsu har sai rana ta karkata lokacin sallah a zahar wa hina ta fi shamsu lil da lokacin da sallah rana ta milu lil ta karkata za ta faɗi kun gano wannan da kyau ku to ga sha kasa ma da cewa hazal qaid yafidu anna salata ba'da al-asr la tukra yin nafila bayan sallar la'asar ba hana ba ko yin sallan gawa bayan la'asar ba hana ba illa idza tadayyafat ash-shamsu lil ghurub sai lokacin da rana ta karkata za ta fadi lokacin aka hana yanzu ana gama sallar la'asar zake miƙe ki nafila ba wanda ya hana ki amma sanda rana take dab za ta fadi irin biyar da rabin nan to an hana nafila a lokacin yanzu a karfe shida ne rana ke fadi ba to irin biyar din nan ta tafi za ta fadi to lokacin ne aka hana nafila aka hana sallan gawa aka hana binne gawa don lokacin ne kun gani masu bautan da suke za su ke mata sujada Allah ka ji kan mala albani akwai mutumin da a garin nan kowa ya san shi idan lokacin faduwa da bullowa rana ta yi sai a ga ya tsaye haka yi shuru ya ta kallon rana yana ta kallon rana yana ta kallon rana haka ma yin za ta faɗi rana kawai ke bauta ma a garin nan mala albani yake cewa wallahi inda gaske yake bautan ko wallahi ba zai mutu ba sai Allah ya shiryar da shi ko tsafi mutum yake da gaske yake wannan shine imanin shi ko wallahi ba zai mutu ba sai Allah ya nuna mai gaskiya mu ne riƙon Allah ana nan ran nan kawai mun je masallacin juma'a sai muka mutumin sai wani aboki na yake cewa ba gane mutumin nan na gane shi wannan wata rana nan yace ka manta abin da malai ya faɗi ce inda gaske yake yi tsakani da Allah yake yi yana neman gaskiya ne yana ganin bauta ma rana shine kadai daidai ba zai mutu ba sai Allah ya shirye da shi zuwa ga addinin gaskiya kuma shi bai mutu ba sai da Allah ya ne ko bid'a mutum yake yi yana shirka kuma tsakanin shi da Allah yake bid'an da shirkar in dai da gaske yake yi ba wai son zuciya ba ba dan ya bata ma wani ko ya bakanta ma wani ba ko Allah ba zai dauki rayuwar shi ba sai ya tuba Allah ka sa mu dace sai ce hatta taghruba har sai rana ta faɗi wannan hadisi ingantacce ne albani ya inganta shi a cikin sahih na Ibn maja a lamba hadisi na 1233 haka al-imam muslim ya fitar da hadisi a juz'in farko shafi na 568 a lamba na 831 abu da ya fitar da wannan hadisi a juz'i na 8 shafi na 481 lamban hadisi na 3176 tirmidhi ya fitar da hadisin a juz'i na biyu shafi na 247 a lamba hadisi na 1135 haka al nasa ya fitar da shi a juz'in farko shafi na 200 saba'in da biyar allah maɗaukin sarki ya samu dace wani lokaci malam a wannan takhrijin da yake ga kawai ibn maja yana bayanin tsuran ibn maja ba takhrijin albani ba shine a in farko shafi na 486 a lamba na 1519 ina fatan mun gano wannan allah maɗaukin sarki shiryar da mahala ya ce wa kada bayyana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illatan nahai an as-salati fi hadhihi aukat hakika annabi ya ambaci dalilin hanin dangane da yin sallah a waɗannan lokuta bi kaulihi li amr abasa da yace ma amr dan abasa yace salli salata subhi in ka zo kai sallan asubahinka summa aqsir anis sala daga nan sai ka dakatar da yin kowace irin sallah hatta tattula a shamsu har zuwa lokacin da rana za ta bullo hatta tartafi'a in ta bullon kuma sai ta daga fa innaha tatlu'u hina yatlu qarnai shaytan yace fa innaha tatlu'u domin rana tana hudowa ne hina tatlu'u baina qarnai shaytanin tana fitowa ne tsakanin kahon shi dan haka kai rana za ta bullo sai shi dan ya sheko da gudu sai zo sai kara kahon shi to masu mata sujjada sai su rika yin sujjada suna ganin suna marana ne amma wasu ke bauta ma shaɗan ne don shi ke izo su wahina izin a daidai wannan lokacin da rana take jido la halko kuffar katare suke mata sujjada sun masalli sannan sai kai salla bayan rana ta ɗaga lokacin walha fa inna salata mashhuda mahdura saboda lokacin ita sallah abin halatta ne mala'iku na zuwa yin wannan sallah hatta yastaqilla dhillu bi rumhin har sai lokacin da rana kun gano wannan da ke ko ya inuwa ta janye kaman goran mashi summa aqsar an sala sannan sai ka bar sallah fa innahu sanda rana ta daga ba inuwa a ko ina to a daidai ji ita rana ko in ta fara bullowa lokacin sallan walha za ta fito ne kamar goron mashi kamar tsawon haka kinuwa mutum za shi dan karami to lokacin walha ke lokacin ana yin lokacin ne ake yin sallah to rana tana ƙara fitowa inuwa na me na zuƙiwa daga sanda ke ga ya ragu daga zira'i kun gano wannan da kyau ko to ki daina sallah to a daidai wannan lokacin ake barin sallan walha to me yasa shine sai yake cewa a daidai lokacin ne fa hu hina idhin jaru jahannama sannan ne ake iza wutan jahannama ke ma kina girki ba kina kina izawa ba in rushu ne kina ƙara in gas ne kina ƙara don yi marmaza lokacin ake ake iza jahannama don ta ƙara ruruwa don tana jaran makan gara fa'iza aqbala al-fai'u fa salli amma inuwa na fita daidai lokacin sallar azhar annabi ya ce kai sallah fa inna salata mashhuda domin sallah a wannan lokaci ana halattanta mahadura malaikuna halatto wannan sallah hatta tusalli al-asra haka mutum zai ta sallah har sai yayi sallar al-asr summa aqsir anis sala sannan mutum ya dakatar da sallah hatta taghruba ash-shamsu har zuwa lokacin da rana za ta fadi fa innaha taghrubu bayna qarnay shaytanin saboda rana tana fadi ne a tsakanin kahon shaytan inda za ta faɗi sai shiɗin ya marmar ya kara ƙahon shi gani sai shiɗanin kafirai sai su zo sai suna ma rana sujada alhali ba san shaɗan da ya iza su yi mata sujada shi yake son abota mashi ba wahina izin a wannan lokaci yasjidul halkuffar kafirai suke za su ke mata sujada kin ga lokacin fitowanta da lokacin faduwanta an hana yin sallah an hana binne gawa an hana yin gawa sallah don lokacin ana ma Allah shirka to kar ku yi haka tsakiya lokacin da rana ta tsaya tsaka to kar mutum ya sallah a lokacin domin lokacin ake iza wutan jahannama kuna gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki shiryar da mu wannan hadisi mali ya inganta shi a cikin mishkatul masabih lamba na 1042 haka al-imam muslim ya fitar hadisi a jizgin farko shafi na 570 lamba na 832 Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa yi stasna min hazan na haye zamanun wa makanun mala ya ce wannan hannun to an ware an togaci wasu zamani da wani waje akwai garin da wannan hukuncin bai aiki akwai sanda hukuncin bai aiki to wani zamani ne kuma wani waje ne mala ya ce amma zaman fa inda listiwa'i yawmal juma'a mala ya ce zamani ranar juma'a ran da rana ta tsaka ana iya sallan juma'a a wajen kuma ta sallan juma'a ta lokuta guda nawa lokaci uku lokacin farko da walha lokaci na biyu shi lokacin da rana ta kai tsakiya lokaci na uku shine bayan zawali wannan lokuta guda uku ana iya yin sallan juma'a cikinsu Kunga ga ranar juma'a zamani ne da ya halatta za a yin sallama ai za a yin sallah a irin wannan lokacin da rana ta kai tsaka da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce layi ya ga tasirin rajulin yomal juma'a ɗayanku ba zai wanka ranar juma'a ba fa ta tsaharu ya wanka tsaf ya gyara jikin shi mastafa amin tsohurin ya tsarki ya wanka ya gyara jiki ya tsabta, ya kwalliya gwargwadon abin da ya sauwaka wa yadda hinu min duhunin kuma ya shafa mai wani da ce hannu ana shafa mai ba ka shafa mai ga sha hadisi kun gano wannan da kyau ku sai ga mutu ya koma jikin shi ne kasan jikin kadan gari biya ya kambori kambori inda irin waɗannan manyan mutane ne da suke cin daɗi wanda kitse da suke ci har ya kai ga yana tsatsafowa a jikinsu wanda da zai wanka ya haka sai ga yadda ka san ya shafa mai ne har man sai mai yawa to wannan amma kana talaka dan uwana bawan Allah nemi mai mun gano wannan da cewa ko musamman yanzu an bara hunturun nan sai ga mutum yadda ka san me an biyo shi da gudu ya shiga cikin yashi duk abin shi ya budu budu ko ne zai ga mutum waya ce wai na kwaikwayon ai yanayin mala albani ne na ce kai kasa albani ne wai ai ya ga albani bai shafa mai injuwa injuwa wadane makaryata kawai wa ya ce albani bai shafa mai kawai mutane suna sa'an wani lokaci ne yana cikin aiki kuma zai zo karatu a daidai wannan lokacin yana aikin gine-gine ne ba kawai sai su gan shi a wannan lokacin amma kai kafa albani ne kai bai fi ka sanin hadisan manzan Allah da aiki da su ba kun gano wannan da kyau ku wanda man da yake shafa da turarukan da yake amfani da su ga sunan barkatai iri-iri mu ne fa 'yan gidan mu ne muka san abin da ke gidan ko mu muka san me yake yi kun gano wannan da kyau ku kuma ko da Allah ya mai rasuwa yanzu muka je muna ware kayan shi za a raba dan abin da ya bari ga mayamayin shi nan da yake shafa amma sai ji wai ana faɗin wai ai baya kaza sai ce wa ya faɗa kuna gano wannan sai ce a jira mu ne za mu faɗi mu ne mu ƙarrabu na nashi in mun faɗa mun faɗa ko iyalan shi wani lokaci ne in hidima ya mai yawa ga da'awa ga miyagu ga azzalume ga 'yan bida ga 'yan kaza sai a ga haka kun gano wannan da kyau ku amma kai da ganin yanayin yadda jikin shi yake kai kace bai irin waɗannan abubuwan ka ga lafiyayyen mutum wannan cikin tsafta ka ce wai baya kaza baya kaza wai ana faɗin haka ne don a ce wai in mu kaga mu cikin ƙazanta to da wani muke koyi to annabi da ya ce a yi ado haka ne ko ba haka bane gashi ya ce mutum yi wanka yi kwalliya wa yadda yini min duhunin kuma ya shafa mai auyen masu min ɗibin ko kuma ya shafa mai a yi turare akwai body spray ya shafe jikin shi min baiti daga gidan shi min ɗibi baiti da cikin taron gidan shi a wani ruwaya annabi ya ce turaren matan shi tana da sare ta ɗan kawo maka kaɗan faffesa ina fatan mun gano wannan sun mai ya kuroji fala ya farriko bayanas na yini sannan ya fito har ya iso masallaci bai raba tsakanin mutum biyu ba sun mai salli mako kuti balaho sannan har ya zo ya sallaci abin da aka rubuta mai sallata sun mai yin sito ya zauna ya shiru idan ta kallama imam. lokacin da liman ya fara hudu ba illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra ci an gafarta mai tsakanin wannan juma'a da wancan juma'a da take tafi to malam bai fitar da mahalli shahid ba ga lokaci ya kore ku sa alama daga inda yace wa istasna min hadal nahai zamanun wa makanun mun zo karatu na gaba sai mu tashi anan da iznin Allah za mu saurara anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum